of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Asabar gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar yanke hulɗar soji da ƙasar Amurka nan take. Wannan shelar ta zo ne kwada guda bayan da wata tawagar manyan jami'an gwamnatin Amurka ta bar Nijar ɗin inda ta kai ziyarar kwanaki uku ta ƙoƙarin sake ƙulla hulɗar soji da sauransu da gwamnatin mulkin sojin ƙasar. wakilin a yamai sila barma na dauke da karin bayani le gouvernement du niger prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple. Sanarwar da kakakin majalisar CNSP Kanal Abdurrahman Amadu ya gabatar a kafar talabijin mallakar gwamnati a cikin daren jiya Asabar na cewa jamhuriyar Nijar ta tsinke hulɗar ayyukan soja da kasar Amurka sakamakon rashin gamsuwa da halaccin yarjejeniyar da aka fake da ita don shigo da dakarun sojan Amurka a ƙasar ta Nijar a shekarar 2012 cikin wani yanayi mai kama da tilashi ba rai ya so ba. ba haka kuma rashin samun wata gudunmuwar da ta dace daga amurka a yunkurin murkushe matsalolin tsaron da ke sanadin rasa rayukan sojoji da al'ummar nijar ya sa majalisar cnsp da gwamnatin rikon kwarya suka umarci dakarun nan dubu ɗaya da ɗari da amurka ta girke a sansanoni daban-daban su fice daga wannan ƙasa ba tare da ɓata lokaci ba a cewar wannan sanarwa Wannan sabon al'amari na zuwa ne a washe garin ran gadin da wata tawagar jami'an gwamnatin Amurka ta gudanar a Nijar a ƙarƙashin jagorancin mataimakiyar sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin Afirka Molishi inda suka tantauna da Firayim Minista Ali Lamin Zain da wasu makarraban gwamnatinsa dangane da shirin mayar da Nijar farkin demokuraɗiyya bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ko da yake yunkurin ganawar Amurkawan da Janar Abdurrahman Tani ya citira lamarin da ke fayyace alamun an yi watsewar baran-baran a zaman da ya haɗa jami'an ƙasashen biyu. a wani bangare na wannan sanarwa hukumomin na nijar sun nuna rashin gamsuwa da abin da suka kira muguwar halayyar da sakatariya molifi ta nuna a yayin ziyarar ta ranakun talata laraba da alhamis din da suka gabata hulɗa a tsakanin nijar da kasashen rasha da iran na daga cikin batutuwan da sanarwar ta hukumomin mulkin sojan nijar ta tabo suna masu kare matsayin kasar da suka ce tana da 'yancin zaɓin ƙawayen da suka dace da manufofinta a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta ƙasar amurka wacce ta yi allah wadai da juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan yulin 2023 ta dakatar da baiwa Nijar tallafin da ta saba bayarwa a fannoni da dama ciki har da fannin tsaro. Haka kuma ta sha yin hannunka mai sanda kan dukkan wani yunkurin kulla mu'amala da kasashe irin su Rasha masu amfani da sojan haya a matsayin hanyar kula da sha'anin tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Barma da wannan rahoton. ana kyautata zaton tattaunawar neman cimma yarjejeniyar kwanci damara tsakanin isra'ila da hamas da ta cije za ta ci gaba a katar a yau dinnan lahadi a cewar jami'an gwamnatin masar wannan tattaunawar za ta zama ta farko da ta hada jami'an isra'ila da hamas kai tsaye tun bayan da aka shiga watan ramadan mai tsarki ga musulmi masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa sun so a samu cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta makonni shida tun kafin a shiga watan ramadan a farkon mako to amma sai hamas ta ki amincewa da duk wata yarjejeniyar da ba za ta kai ga kwance tsamara kwata-kwata a gaza ba bukatar da isra'ila kuma ta ki to amma a 'yan kwanakin nan duka bangarorin biyu na ba da himma wajen ganin tattaunawar ta dawo sojojin ruwan india sun kubuto jirgin ruwan mv ram na daukar kaya a yankin pontland na kasar somalia jiya asabar bayan kwashe sa'o'i 24 ana ta musayar wuta da kuma turjiya a cewar ministan tasoshin jirgin ruwan yankin na puntland ahmad yasin sala an ce dai ba a raunata matuka jirgin ba 'yan fashin tekun waɗanda ake zargi da yin garkuwa da jirgin mai ɗauke da tutar malta tun a ranar 14 ga watan disamba sun yi musayar wuta sosai da sojojin ruwan indiya shekaran jiya juma'a sojojin ruwan indiya sun yi nasarar yin wannan aikin wanda suka fara tun da daren jiya sojojin ruwan sun kama 'yan fashi 35 kuma sun kubuto jirgin ruwan na mv round kuma matukansa na cikin ƙoshin lafiya in ji shi To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Barin wutar da Ukraine ta yi kan birnin Belgorod na kasar Rasha ya yi sanadin mutuwar mutane akalla biyu a cewar jami'ai jiya Asabar yayin da Rasha kuma ke ikirarin wargaza aniyar wasu miyagu ta ƙetara kan iyakar. wani mutum da wata mace sun mutu a wannan harin baya ga wasu uku da suka ji raunuka a cewar gwamnan yankin yacheslav galatkov ta kafar telegram wannan ne na baya-bayan nan a musayar wutar makamai masu linzami masu cin dogon zango da kuma rokoki a wannan yaƙi na rasha da ukraine mutane biyar ma sun ji raunuka bayan da wani jirgin saman ukraine mara matuki ya auna wata mota a ƙauyen golotobo mai tazarar kilomita biyu daga iyakar ukraine a cewar galadkov a ƙarshe shugaban venezuela nicolas maduro zai sake tsayawa takarar shugaban ƙasa don sake samun wani wa'adin shekaru shida a zaben da aka shirya yi ranar 28 ga watan yuli a cewar jam'iyyar gurguzu mai mulkin ƙasar a jiya asabar maduro mai shekaru 61 wanda tsohon shugaban kungiyar direbobi ne ya hau mambari ya yi jawabi ga magoya bayansa bayan da mataimakin shugaban kasa diosdado cabello ya ayyana shi a matsayin ɗan takarar jam'iyyar gurguzun sakamako guda ne kawai za a samu wato nasarar jama'a a ranar 28 ga watan yuli a cewar maduro wanda ke sanye da jar rigar jacket ya kara da cewa sun kasa hana mu ba ko za su iya hakan ba Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. kan mada arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana halima abdulra'u jagorar shirin. shirin na wannan mako za mu yi nazari ne akan batun wallafa kayan lefe a kafofin sada zumunta ɗaya zama ruwan dare tsakanin al'umma lamarin da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum suka ce kamata ya yi a tashi tsaye wajen faɗakarwa don nuna wa matasa cewa ba koyarwar addinin musulunci ba ne illa al'ada. Sunana Abdulwasi nuna kayan lefe a social media gaskiya kwata-kwata bai dace ba domin ya kamata ya zama private affair tsakanin mijin da amaryar shi kwata-kwata bai kamata wai a nuna duniya ce ce ga abin da ya ce matansa ba and most times in har ma yi wannan kayan lefin sai a gan fara maganganu fara tasowa kayan bai kai ba ga irin kayan da ya ce mata wasu ba ce wai a bai da kuɗi sai wata kaya sai maganganu zai fara yawo. ra'ayin wani matashi kenan akan wallafa bidiyon lefe a kafofin yanar gizo kusan kowane wata ana yada kayan lefe a dandalolin sada zumunta musamman instagram facebook da tiktok inda wasu matasa ke kokawa akan mummunar tasirin da wannan ɗabi'ar ke yi ga masu shirin yin aure kamar yadda za ku ji daga bakin wani matashi. Sunana Abdulrazak Usman Buhari. Lallai wannan maudu'i babban maudu'i ne kuma abu ne wanda ya zama kamar ruwan dare yanzu a cikin al'ummarmu. Za ki ga kayan lefe sai a ɗauka a sa shi a social media kungiya ya yi ta yawo wani lokaci ita yarinyar da aka kawo kayan lefen ita ce ma za ta ɗauki kayan lefen ta take sawa a social media wani lokaci kuma wasu daga cikin ƙawayenta ko kuma wasu daga cikin danginta to a gaskiyar magana wannan abu yana kawo cikas sosai a wurin ma hana matasa yunkurawa don yin iya su wani zaki samu shi ga iya abin da zai iya yi kuma yana da karfin da zai iya yin akwati guda biyar sannan kuma a cikin akwati guda biyar nan duk dai abin da ake dan bukata su a tamfa jaka takalma dan kayan bacci da sauransu dai alhamdulillah zai iya yi amma mace da yake neman za ta iya ganin wani kayan lefe a wani wuri sai ta ɗauki bidiyon ma ita da kanta ta yi saving a wayanta idan ya je hira sai ki ga a ranar hiran gaba ɗaya kawai za a zauna ne ana kallon wannan bidiyo din. Na'am Abdulrazak ka yi mana karin bayani akan kallon irin bidiyon da ka ambata. Kamar ana baka sako sako wannan abu ba shi nake so so kin ga shi already ga abin da zai iya yi to amma nuna masa wannan da aka yi sai ki ga ya sa gwiwansa ya yi sanyi a gaskiya ya ji ma to wannan fa tunda ta fara ganin wancan kuma ga abin da take so kuma ni gaskiya ba zan iya yi ba to menene amfanin mu ci gaba da bata wa juna lokaci kin ga wannan zai iya saka shi ma saurayi ya ji a to shi bai zai iya ba kawai wannan tafi karfi na ta samu daidai da ita sannan kuma a gefen su mata ɗin su ma sukan ɗauko abin da zafi wani lokaci duk da dai ba dukansu ba ne ba za mu musu kuɗin goro ba amma wasu daga ciki za ki ga za su ce wance an kai mata akwati na kaza ni ma sa nake so kuma ba fa ta san ƙarfin wanda zai auri wancan ɗin ba a'a kawai ita ta gani ne a yanar gizo gani kawai suke to ai su ma me zai hana a yi musu kaman haka idan har za a ma wanci. yanzu bari mu je ta bakin kwararriya a fannin kula da lafiyar kwakwalwa malama maimuna ummi abdullahi wacce wacce aka fi sani da suna coach diddi akan yadda take kallon batun wallafa faifan bidiyon lefe a kafofin yanar gizo ni gaskiya a na batun lefe din nan da ake sa a social media ra'ayin mutum ne wanda kuma ya ga abin da aka yi wani ya ce shi ma dole sai haka shi fa ya sa kan cikin wahala duniyan nan ba ɗaya bane ma kowa shi sa ko yatsun mu daban-daban ne ba ka iya hana mutum sa abin da yake so a social media kowa na da ra'ayin shi amma duk wanda ya sa ma kan kanshi wahalan cewa duk wani ta samu wani ni ma sai na samu to ya shiga wahala wahala so wannan is called emotional intelligence da tunani ba lalle ba ne ba ba wata yar mai kuɗi wani ya iya mata akwatuna ɗari kai ma sai kayi kowa na da level ɗin shi kowa ya nema nashi ba wanda ya sai hana wallahi mutane abin da za su iya yi duk abin da mutum yake so yana iya yin sa social media amma kai kuma sai kai ma kanka faɗa ni ga inda nake a rayuwata ni ban isa in haka ba so zan yi daidai da ni so ra'ayi ne shin menene laifi a bisa koyarwa addinin musulunci bari mu ji daga bakin malam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil sunana ibrahim ibrahim muhammad duguri wakilin malaman bauchi kuma shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayyar najeriya abuja to alhamdulahi kamar yadda muka sani shi laifi a musulunci wato ba irin laifin da ake yi bisa al'ada a kasashen mu ko a wasu kasashe ko wasu al'adu daban-daban ba abin da alkur'ani yake gaya mana shine allah madaukakin sarki ya ce duk wanda allah madaukakin sarki ya yalwata masa to ya ciyar gwargwado ba tare da yayi yi ba kamar yadda shi ma wanda allah ya kuntata masa wato ma'ana ya takaita ta masa samunsa shi wajen ɗaukar ɗawainiya ko ciyarwa shi ma ya yi gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore masa domin Allah baya kallafa ma wata rai baya ɗora ma wata rai sai abin da take iyawa to shi ya bamu kuma shi ya yi mu daban-daban ba mu tare mun zamo ɗaya ba don haka dangane da abin da ake yi bisa laife na al'ada idan mace za ta yi aure shi mijin da zai aure ta ya haɗa akwatuna daban-daban gwargwadon wadatarsa kuma sai ya zamana a yayin da aka zo aka kawo gidan ita amarya 'yan uwan mahaifinta wato to su da gwaggwaninta kenan mafiya yawa za ka ga sun zo tare da kawaye da yan uwa da dangi da haula gaba daya a rinka dagawa ana guda ana shewa ana daukan hoto ana yadawa musamman kafafen sada zumunci na zamani kuma a rinka sa hoto watakila ma ga amaryar nan ga kuma shi ango din cewa wani angon wacce wanda zai aure ta ya mata kaya iri kaza na'am malam menene illolin daukan wannan dabi'ar wannan abun yakan haifar da matsaloli kamar haka na farko dai al'amarin mutane gaba daya ko ya tsumu muka duba ba ɗaya muke ba don haka ba mu taru mun zama ɗaya ba wata Allah maɗaukakin sarki ya bata miji wanda yake ba mai samu ba a lokacin da za su yi aure don haka bai samu damar da ya mata kaya irin na wacce ba wata kuma a lokacin da za a yi auren shi mijin yake da dama don haka ya waɗannan kayayyaki amma abin da zai baki mamaki ko ya bamu tsoro shine wata tana shiga gidan to duk wani abin da yake wato na ainihin samu sai ya dace da lokacin da Allah ya kawo jarrabawa sai abun ya tsaya gaba ɗaya to kaga wannan laifin da aka yi wasu sai su fassara da cewa ba ita ce ta zo da muguwar sa'a ma'ana mai farin kafa sannan kuma wata da ake ganin cewa ba a yi mata irin wannan laifin ba za ka ga Allah ya kawo ta gidan yayin da mijin da farko da bai da wadata amma da zaran an yi auren cikin aminci sai Allah ya ta kawo buɗi na alkhairi wasu su ɗauka cewa to ta zo tana da goshi to mu a musulunce abin da muke fassarawa shine su harkar aure ba harka ce ta jin daɗi ko kyalkyalin duniya ba a'a ibada ne aure don haka wadda Allah ya bashi kumban susa yayi gwargwadon hali amma kada ya almubazzaranci ci ba kuma abu ne wanda za a zo a ɗauka ana nuna wa duniya ba domin aiwa matarsa yayi don haka wani al'amari wata irin al'ada ce baka wanda kuma ba musulunci ba ne kuma ma muna da labari a yi a yanzu abin da ake yi shine zaka iske a wasu daga cikin ma'aurata din hayo kayan suke yi a kawo a nuna wa duniya a yada ainihin kafafen sadar da zumunci na zamani a ɗauka cewa ai wani mai wadata ne alhali ƙarya ne to kaga duk auren da aka gina shi akan ƙarya ko dan abun duniya ba dan Allah ba to wannan auren baya dorewa amma auren da aka yi shi bisa manufar addini mutuntawa rangwame sauƙaƙewa soyayya to wannan aure shi yake ɗorewa domin da samu da babu samu dama don Allah aka yi. Madalla malam wani kira za ka yi wa al'umma akan wannan ɗabi'ar. Da haka ina kira gare mu cewa waɗanda su suka kiyarda su bi karantarwar musulunci suka tsaya akan al'ada in za su yi al'adar su to su je su tsaya can su da abokansu masu irin waɗannan al'adu amma kada su rinka yaɗa wa duniya balle su ainihin karantar da wani abin da zai haifar da wata musibi. musiba a wasu gidajen domin wasu ana zaune lafiya zuciya ba ta da kashi watakila ke da aka nuna hoton ki da mijin nan naki in ilimi ne da kuma ainihin wato wayewa da kyan halitta ba baki kai wata ba to sai gashi nan a yadda ma kike ki aka yi miki irin waccan da ba a yi mata ba dan haka inda watakila da ta samu natsuwa saboda bata gani ba a wajen kowa bata kuma ji labari ba sai ta hakura ta saduda amma ganin yadawar da kuka yi ta tayar musu da hankali har su ba ka ga watakila an shiri za a yi auren da mutum mai kamala mutumin kirki to amma amma saboda ganin abin da kuka yada sai ya zama an wargaza waɗancan auren da babu ba ku san su ba su ma ba san ku ba amma abin da kuka jefa a duniya ya haifar da sharri don haka mu guji wannan mu ji tsoron Allah ba laifi bane da mai hali kar ya kuntata kar ya koro a'a yayi abin da yake iyawa amma ya tsaya tsakanin shi da masu hali irin nasa amma zancen ka daga kana yadawa a duniya wanda al'ada ce ba addini bane da addini ya karantar da mu shine idan mutum yana son aure abin da yake a hammu haja wanda yafi komai zamowa wajibi wanda yafi cancanta shine sadaki almahar shi sadaki sadakin ma za ka bayar da shi ne gwargwadon karfinka amma musamman ga masabar ta malikiya ne kada ya kasa da rubu'i dinar da ke nufi sannan kuma auren da ya fi daraja ya fi mutunci da lada shi ne wanda aka yi rangwame wajen sa. A baya bayan nan dai masu faɗa a na kara jan hankalin matasa akan su rika yin taka tsantsan da abubuwan da suke kallo a yanar gizo don gudun taɓarɓarewar tarbiyya ganin yadda aka fi tallata rayuwar ƙarya a dandalolin kamar yadda alƙalmin ƙiddiga suka yi nuni. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu da sa'ayar cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdurrahman da na shirya kuma na gabatar ke muku fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bisalam. Madalla, yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Azumi ibada ne sai dai kuma bincike ya nuna cewa yin azumi yana da matukar mahimmanci wajen inganta lafiyar jikin dan adam. Kaɗan daga cikin mahimmancin azumi ga lafiyar mutum sun haɗa da rage yawan sukarin da ke cikin jikin dan adam da kuma kona kitson da ke jiki. Haka kuma yin azumi na taimaka taimakawa wajen rage kiba da kuma inganta lafiyar zuciya. Haka kuma yin azumi yana taimakawa wajen inganta garkuwar jiki wanda hakan yake taimakawa wajen kara aukuwar cuta ko kuma idan ma cutar ta auku ba za ta yi tasiri a jikin dan adam ba. Dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako kuma na farko a watan azumin Ramadana zai yi magana akan yadda mutane za su kula da kansu duba da cewa ana azumin ne a yanayi na zafi da kuma yanda waɗanda ba su da cikakken lafiya ko kuma masu shan wasu magunguna za su kula da kansu domin gudanar da azumin su ba tare da wata matsala ba. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir na shahararren asibitin Turkiya da ke Abuja wato Nizamiye inda ya fara da yi mana bayani akan yadda mutane za su kula da kansu a wannan wata na Ramadan. Likita gare ka. To lallai kam zamanin zafi akan so mutane su rinka yawan shan ruwa. To kuma gashi ibada ta kasance a wannan lokaci saboda haka sai a ɗauki 'yan mataki na dabaru misali da rana idan zai yiwu inda za a iya dan gujewa shiga ranar sai a dan shiga inuwa aikin da za a iya shi inuwa sai a yi shi a cikin inuwa wannan sai rage irin zufa da mutum zai yi da kuma kenan ruwan da zai fita daga jikin shi da na bukatuwa har zuwa lokacin da za a sha ruwa kuma in allah ya kai mu sai a sha ruwa sannan kuma wajen sahur shi ma sai a sha ruwa wanda allah ya hore musu kuma da dan na'urar sanyaya daki ko wuri ko ofis in sun shiga irin wannan wuri to za a samu saukin ruwan da zai fita daga jikinsu shi ma zai sauƙaƙa maganar wato kishirwa kenan To likita yaya ya kamata masu cututtuka da suke buƙatar shan magani kullum kamar su ciwon siga, hawan jini da gyamban ciki da sauransu za su kula da kansu. To masu cututtuka da suke shan maganin kullum kamar misalin masu hawan jini da ciwon sukari suna iya canza yanayin maganin su da zai dace da yanayin azumi. Wato misali lokacin sahur sai mutum ya sha magani shi ya zama shi ne na safe kenan. Sannan lokacin buɗe baki sai ya sha maganin shi ya zama shi ne kamar na dare kenan. In aka juya aka ci gaba da wannan sai ka ga ba samu wani bambanci da zai kawo wata matsala ba. Sannan mutanen musamman masu ciwon ah, sukari dole duk da ana azumi su kula da yanayin abincin da aka ba su shawara saboda ya kasance shiga din ya zama a yadda ake bukatar shi. To likita wace shawara za ka ba masu gyamban ciki wato olsa domin ganin sun gudanar da azumin su ba tare da wata matsala ba. To masu alsa suna wato masu fama da gyamban ciki ah, da bukatar su ci gaba da shan maganin su idan sau biyu kake sha a rana ka gani za ka sha lokacin bude baki da lokacin saho da sauransu sannan abubuwan da aka ce su kiyaye to da bukatar su kiyaye din ya danganta ga tsananin ciwon nan shine zai za a duba wurin azumi ga mai shi ciwon alsan nan saboda haka idan aka kiyaye abincin da za a ci aka guji abubuwa masu tsami da su lemon mai gas da sauran abubuwa da aka ci su guda kuma suka sha maganin su insha Allah mutum zai iya yin azumin shi to likita musamman ma yanzu da ake yanayi na zafi shin mutum zai iya fara buɗe baki da ruwan sanyi to kasancewar azumi ibada ne komai nashi har da maganar shan ruwa da sauransu abu ne na ibada idan mutum ya zo zo shan ruwa ya ga yana buƙatar ruwan sanyin nan ba dalilin da zai hana ya sha ruwan sanyin shi idan ka samu ɗan dabino ka karya da dabinon ka Eh, sannan ka sha ruwanka babu wani haifi wasu za su ce ba sa son ruwan sanyi saboda watakila zai kulle musu ciki eh, amma in ba don haka ba babu wani dalili da zai sa a hana mutum shan ruwan sanyi ni kan idan na azumi abin da nake fara kurba da na samu dan dabino nan to ruwan sanyi ne insha Allah masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma za mu je ga amsa tambayoyin masu sauraro wannan ya ce mu da muka saba da motsa jiki baki yaya ya kamata mi a watan azumi bayan sahur ko kuma gab da buɗe baki ya kamata mu yi atisayen mu tambaya daga barista Rabi'u Gusau daga Gusau jihar Zamfara. Azumi baya hana motsa jiki wanda ya saba kuma ya ga zai iya zai iya ci gaba da motsa jikin shi illa iyaka idan ka ji ba za ka iya ba to ba lalle ba dole sai ka hakura. To madalla yanzu kuma dakta Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi zai yi mana ƙarin bayani akan azumin masu matsananciyar ulcer wato gyambon ciki likita gare ka kamar marasa lafiyan da sun san suna da peptic ulcer disease wato ulcer kenan na wannan ciwon cikin nan to ya kamata a ce sun kiyaye yin azumi azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana ne aka zamu iya yi amma kuma sai ya sauƙaƙa wanda suke tafiya ko matafiya ko kuma wanda ba su lafiya kamar yadda ya faɗa a cikin suratul baqara yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamun ma'dudat faman kana minkum sai ce mene ban a ala sifar to wannan ban din nan ya hada da wanda suke da tsananin ulcer da ya san cewa in ya awa hudu biyar shida bai ci abinci ba zai iya damu shi akwai wanda su ce a sai rigima sun yi azumin nan bayan kuma Allah ya riga da ya kawo mana sauki sai suna yin wannan azumin na lokacin da aka ana shan ruwa to da idan Allah suna shan ruwa za mu iya rasuwa asibiti ko sai ga yan kwana uku kwana hudu ana ta maguna na allura Allah ya riga da ya kawo sauki to sai ka yi haƙuri sai yi haƙuri kuna shan azumin ko ba ma zallan a zo a ci azumi ba ga mutumin da yake yawan cin kayan maiko ko kuma kaya wanda yake abinci wanda yake akwai ah, wato ainihin ah, yaji Um, abincin da akwai a lot of kama a ce gas irin wanda ya hada da irin kayan su irin soda din nan ko irin kayan lemu na kwalba haka mutum ya da kyau ya kiyaye su saboda za mu mai mai abubuwan kamar haka ne guda biyar in kana so ka yi fighting against ulcer ko kuma ka yi protecting kanka ko ka yi preventing wanda ka san kana da shi na farko abinci ne mai yaji na biyu abinci ne mai maiko na uku abinci ne wanda yake da tsami na hudu abinci ne wanda akwai gas a ciki sai na biyar kuma yawan rashin cin abinci sai sa mukan ba da shawari wanda yake da ulcer ba laifi bane in ci abinci sau shida a rana wanda zai ci ai sau shida yawa a'a ai ba na ce ka tara abincin bane kowane ci so ɗaya ka zauna ka ci da yawa a'a ko da kaɗan kaɗan kaɗan kana ci kowane bayan awa hudu hudu haka yana hana hyper acidity wato ainihin acid din da yake jikin dan adam ko dan adam da shi yana hana shi taruwa daman in ya taru oxygen na ba kuma bane illa ciwo ne so na acid ɗin ne je taba ya kai ji al misali yau kamar ka ji ciwo a hannunka sai ka zo ka bai yaji ka sa a dole zai maka zafi to shi ma haka ulcer yake yin zafi ga marasa lafiyan da already suna da shi so a yi da azumi sai a samu malamai na addini ne sai su bayani wani hanyoyi za a bi don wa inna azumi. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin suka bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku sai kuma likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir da kuma Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a har kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Jama'a masu bi mun kwana mun tashi lafiya. ni ne suna silva musa a nan kaduna kamar yadda muka sani muna lokacin azumi ne wanda mu krista muke kiran shi lent lent lokaci ne da yesu kristi a cikin mata a cikin luka da kuma yohana yesu kristi ya yi azumi na tsawon kwana arba'in bai ci ba bai sha ba saboda mu mabiyansa muna bin gurbinsa to akan fara wannan azumi kwana arba'in kafin ranar Easter. To abubuwa guda uku ake bukata ga kowane Krista a wannan lokaci na Lent. Farko shine addu'a. Ana bukatan kowane mabiyan almasihu ya kasance mai yin addu'a. zaka ka nemi gafaran zunubanka zaka yi addu'a saboda wayansu za yi addu'a saboda kanka na biyu ana bukatan ka ka yi azumi in ba ka iya yin azumi sai ka rage cin abincinka a wannan lokaci domin kana tunawa ne da rayuwar yesu almasihu lokacin da ya zo duniya na biyu da shi ana bukatan ka ka zama mai bayar su kana ba ma wa'anda ba su da shi marasa galihu za ka iya tattara kayanka ka kai wa gajiyu ka kai ba marayu da kuma wannan yanayi da muka samu kanmu na rashin tsaro da ake samu wayanda aka kona musu gidaje ko kuma aka kakkashe yan uwansu wurin da ake kira IDPs to a wurin za ka iya kai taimako ko ki kai taimakon ki a karshe mu sani cewa Yesu Kristi mutuwansa da tashinsa ya ba mu yanci ya ba mu zarafi mu kira ga sunansa domin akwai jarabobi daban-daban wanda Yesu Kristi ya fuskanta a wannan yanayin nan ma akwai jarabobi da za su zo mana amma ya za mu yi mu fuskanci wayannan jarabobi mu kuma ci nasara ta wurin yin addu'a da kuma yin azumi ubangiji Allah ya bishe mu amin Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.